وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس العقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komin da ba mu iko na zuwa wannan yini da muke ciki na sha ɗaya ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai a wannan farfajiya na tafsirin 'yan uwanmu iyayenmu mata fadan mai girma sarkin wannan gari sarkin duwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya Allah ya kawo albarka mai yawa a wannan gari da garuruwanmu da muka fito muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara Aka karatunmu na jiya muna kan waina da ake toyawa yanzu malam bahaushe tsakanin mala'iku da annabi adam Allah ya ba su umarni sun bi darasin da za mu ɗauka babba a cikin karatu shine na farko mala'iku da a ever ready to accept was ever Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya umarce su su yi ya ba su umarni su gaisuwa Allah ya kira shi da kalma na sujuda a larabci zan kace a sujud ya sha bamban da al'inhina sujud ka sa goshi a ƙasa shine sujuda ba wanda za a yi masa sai Allah shi kadai amma dukawa ka yi gaisuwa kan ka yi ƙasa annabi ya hana ya tabbata a cikin hadisi wasu sahabbai ko wani sahabi da zo gaban manzon Allah yake ce ya rasulullah idan na haɗu da amini na ko abokina ko wani gaba da ni na iya na duka na gaida shi annabi ce karkai in rungume shi mu'anaka akwai abin da laraba suke kan shi mu'anaka amma wannan malamar sun tattauna a kai aboki da aboki kaga sun rungume juna an sun ba shi juna wannan ana yi wurin girmamawa musamman a can samu dogon lokaci an rabu da su to amma akwai malaman da suke ganin makaruri ne yin eh, bayan shi ne shi saboda shekar na iya ta wani abu kuma shigar da wani abu amma na mata da miji wani abu da yake babu matsala a ciki to rungume shi face a ba wannan za ka yi ba to me zan yi zai ce ka yi sallama ku yi hannu wannan shine kai kukuliya wajen girmamawa assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah malamanmu na tarbiyya suka koyar idan kai karami ne ka zo ka yi sallama samu wuri ka zauna idan babbai mika maka hannu sai ka mika mishi haka malaman tarbiyyar suka fara amma ba laifi ba ne idan babban baya da problem kana yi mika masa hannu ku yi hannu duka amma sanin halayya ta al'umma ta al'ada wani babba ka mika mishi hannu sai da shi ce kayayyari rini kayayyar rashin kunya to in ka san yadda wuri yake sai ka bi wurin a haka shine zaman ka annabi ya hana duba to amma sujuda a nan malamai suka tattauna wani irin sujuda ne sujuda ne na dukawa ko dai sujuda ne na yin sujuda malamai sun kasu gida biyu akwai malaman da suke ganin sujuda ne ta dukawa ko a yi to amma akwai wanda suke ce a'a a kullum duk abin da Allah ya furta ya zama ibada ai Allah ya ce ku yi sujuda hmm. command doka yake bayarwa ba shawarar su bane saka da irin sujudan da ka dauka ka fassara shi bai zama laifi a wajen saboda mala'iku ne da Allah mala'iku ne da Allah mu yace ku yi kaza su ko ba sa sa'a masa la ya asuna Allah ma Ya wa na ma yumaru ba sa yin sabu amma wanda ya kangare ki ne wa iblis sai kangare ce ba zai ba ya nuna taurin kai da rashin kunya kun ga anan karantarwa za mu dauka anan mala'iku masu ladabi ne sannan kuma karantarwa na biyu girman kai ya yakan da mutum daga rahama sannan kuma ka nuna mana ana iya maka jarrabawa me ake bukata idan aka maka jarrabawa shine me ka yi haƙuri to har zuwa lokacin da za ka ga ƙarshen abu amma annabin Allah Adam a mishi jarraba sai haƙurin ya gaji ya haƙurin amma ba wai ya kangare ba ne kar wani ce annabi Adam ya kangare sam a a shi ɗan Allah yana nuna maka cewa koyaya kake komin kankantanka no matter how big you are kuma ko kai duk kasan nan ba wanda ya kai ka sunna to dan fa na iya frustrated ɗinka kuma ya succeeding saboda shedan na da wani abun da ake cin nasara da shi a rayuwa shine naci naci naci naci shi yasa ke cin nasara yana daga cikin naci da shaidanu suke yi da Allah ya ba mu labari eh Allah Muhammad ya gaya mana a akwai shedanu da ake kiran su khinzaf wa'ansu tim ne ayari ne wa'anda ake tura su zuwa ina zuwa idan an fara yin sallah su je su shigo wurin su lalata muku sallah akwai su idan kun fara shirishen sallah za su bi ku ana kira sallah za su gudu su je bayan gari can nisan duniya ana gama da su dawo ana fara yi kama da su ware ana gama yi kama da su dawo ba sallace su fara bibiyan sai wanzu ya ce idan ka ji harshen ka yi nauyi ba ka iya karanta fatiha ba me za ka yi manzala sai ka yi sai ka yi isti'aza sai ka tufar da yunka su uku a gefen hagu a'udhu billahi minka to har su ko ba abin da ya ba sallanka babu ba adi balle ne saboda ta'un ba'un ta'un bamma ba'un sukun tubu bai da ma'ana a larabci mai ka faɗa annabi ne ya faɗa ko da ma'ana annabi ne ya faɗa ce kai a wannan wurin ko ka yi ce a billahi mina shekarar rajim ko a uzu billahi sami'il alim duk abin da yake na isti'aza ka yi ka tofar to za su gudu za su wace. wannan shahid naci da shaidanu ke da shi shi yasa da iblis ya ce, san da ya fitar da nabi adam wannan karatun da ke nan ana nuna maka bayan girman kan da ya yi allah la'ance shi malaku suka yi tawazu allah ya ci gaba da sunsu annabi Allah ya samu daraja saboda ilimi shedan ya naciya ya kore annabi adam to ana nuna maka in kai naciya a cikin abu za ka samu duk wanda ya naciya zai samu ai da masu ke cewa wai tarumul izza sun mata namu ai ba zai yi ba kana neman girma ko kana bacci da dare to in ka gama ci to ai aljununu fununun kana daga ciki kenan bangare bangare ne naci zaka yi naci naci kuma qur'ani ma a wani ya gaya mana wallazina jahadu fina والذين <laughs> سبلنا نعم وإن الله wannan ayan a ƙarshen suratul ankabut suran gizo-gizo Allah ce wallazina jahadu fina lalle waɗanda suka yi ƙoƙari mujahada suka kai kawo ta hanyar mu neman agajinmu Allah kuma za mu shirya da su hanyar su samu domin mai wa'in Allah halama al-musulmin Allah yana tare da masu kyautatawa idan kaga ɗaya daga cikin hanyar samun nasara a rayuwa shine naci naci naci ya ake hada alkur'ani ga aramma zin karatu aramma ka san haddan allo ne hukumin ku ya hada ne ta saffa harkar musabaka za ce je ka karanta saffa ka zai ce karanta su talatin in ka karanta ka zo kai tasmi za a ji da gyara in yi gada ma ya rushe ya ce ka dawo kuma ba ƙari kuma kana karanta safa zuwa su goma kana mamaita su goma sha biyar akwai wani sirri wallahi da dare daren nan Allah ya je mana a ciki kana yin karatu kai kai kai ka je kwanta abinka sai ka ga kana mafalki kana karanta wurin kana tashi zaka ji ya zo maka to illan da ake samu da harkan wani lokaci har da musabaka da ya ji zai dauke shi cikin lokaci daya to ba zai damu kan shi kuma da yin abin da ya shafi muraja'a ba ya ji kawai wurin ya zama zai diba gaba ne kawai to naci naci yakan sa ka yi nasara a kowane irin abu komai a duniya za ku yi shi da zaci wallahi wanda ta ce ka'ida da su aka shaidan iblis ya yi naci ya kori annabi adam daga matsayi allah mai tosayin bayansa allah mai jinkan bayansa annabi adam abin da zai iya allah wata ta'ala ya kuma masa mafita ya kuma fitar da shi allah wata ta'ala ya nuna mana annabi adam ya samu jarrabawa kuma aka ce waje aka dawo da shi kan ƙasa a duniya ya kuma zo ci gaba da rayuwa ya haifi ‘ya'ya ya haifi mu duk shi ne babanmu don haka dai sai tabbatar kullukum min adam wa adamu min turab dukkan mutane daga adamu shi kuma adamu daga me daga turbaya ne shine dai adam shine adamu duk sunan shi ne kace adam ka gana kace adam elongation din kasa adam kace adamu kace adama duk shi na abin shi a bagan muna ce adama wannan mace ko a bagan adama a yi sunan shi ne don ba haka a karanta ya allama adama ko <clears throat> ya wani aldo a benin ne na larabcin a wazan shi na maf'ul bihi ko ya sanar da adam amma ya zo a wannan benin din adama saboda haka duk sunan shi ne abun shi to Allah subhanahu wata'ala bayan ya ba annabi adam ababen da zai yi ya kuma yi sai Allah subhanahu wata'ala ya karbi tubansa hmm. don ya confessin cewa ya zalunci kanshi نعم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نعم لنكونن من الخاسرين يا تبت الشيفة يا كسكولي kuma ya nemi gafaran Allah in baka min rahama ba ya Allah Allah ya ce a'a ba babu ya fara cikin hasara mm. to wannan kuma karatu da Allah yake koya mana mm. kuma nan ku Allah nan Allah ne duk annabawa kifan su ne in sun yi kuskure a lokacin suke zuwa su roki Allah gafara na'am yanzu misali annabi Yunus mm. yace yayi wa'azi shi wa'azi yayi akan akwai matsala mutane sun ki su imani yace to shikenan azaba zai zo musu ai ba yin haka ba yi na'am mala'ika ba zai bai da hurbe ko azaba bai da shi sai an aike shi kai haka annaba ba su da wannan hurbin to ran shi ya ɓaci sai ce za azaba zai zo Allah sai kyale shi azaban kuma yake zuwa sai gudu yana gudu yadda ya shiga jirgin ruwa jirgin wata kifar da shi sai ya fara addu'a ya Allah ni azalumi ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce kai ba azalumi bane kai ba azalumi bane kifi tana haɗe shi Allah ya ce ai wannan ba abincin ki bane kifi ko te waje da wannan mai mani saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana da kyakkyawar mu'amala mai kyau da bayinsa manyan bayinsa da mabiya da mabiya da mabiya kangarare kuma Allah ya ci kwalansa kamar da aka yi ma iblis to saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kulna habitu minha jami'an نعم قل اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kulna sai muka ce to yanzu tunda annabin Allah Adam ka fita ka ibin abin da aka gaya maka to shi ke ku sauka ɗai hmm. fito min hajja ku sauka gaba da yanku duk ku sauka ku fita jami'an dukkanku ya ce fito bai ce fita ba hmm. tasmiya ba mana suka cewa har da 'ya'yan da ke tsotsansa don 'ya'yanka na tsotsanka ne hmm. ku fita gaba da yanku فإما in ma ya'ti yanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ku sa kunni kuma ku ji shiryuwa na za ta zo dokoki na daga cin 'ya'yanka don su annaba ba sa kan garewa faman tabi hudaya duk wanda ya bi wannan hanyar to fala khawfun alaihim wala hum bai da bakin ciki a rayuwarsa kuma bai da da na sani babu jin tsoro a gabansa ko da ran da zai bar duniya ko bai da bageci a kan mai bari a baya wannan ya fara musu gargadi kuma isharatan cewa annabi adam manzo ne annabi ne ko bayan shi akwai kuma wasu manzanni za su zo to aka daga cikin yayanka wanda shiriwa na yana nan yana zuwa a lokacin da shiriwan ta zo wanda ya kama ya rike zai shiri wanda kuma ya saki zai fada rami saboda haka ji da gani yarje naka in kafin suka gaya musu kira sai ce wallazi na kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazi na kafaru amma wanda ya kangare ya ƙiya bi wannan hanyar na shiryuwa da zan turo zarata jakadu a kai ya kangare ya ƙiya bi bayan kangarewa wa kazzabu bi ayatina kuma suka ƙaryata ayoyin kangarewa daban kafirce eh, ƙaryatawa daban kangarewa da yawa kai ɗin za ta yi tasiri a kanka ka abinci ya gaji kai amma kareta kuma da awa za ka yi ai ba gaskiya ba ne suke faɗa ka sake tallata ma wayan ke to sai Allah subhanahu ta'ala ya hada duka wallazina kafaru wanda suka kafirce wa kazzabu suka kuma ƙaryata bi ayatina ayoyinmu da muka saukar kuma za mu turo Allah ya ce ula'ika to kaga wa'annan ashabun nari su ne ‘yan wuta mahdan in ji Allah subhanahu wa ta'ala hum fiha khaliduna idan kuma suka mutu suka shiga wutan to za su dawo a wuta Allah ya kiyaye na'am يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا تتقون والله سبحانه ta'ala yana magana akan annabin Allah Adam ya fito da shi da gidan aljanna kuma yana labarta masa abin da zai faru a gaba zai turo ya kado kuma dole ne a bi su wanda ya kangare kuma ya sha azaba to za ba daga cikin al'ummomi <clears throat> wanda aka fi fafatawa da su masu yawan gaske al'umma ne guda biyu a al'ummar annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma banu isra'ila wayannan al'ummomi suna da yawa ba na wasa ba amma banu isra'il ba su kai al'ummar manzan Allah ba shi yasa a cikin ma annabawa hmm. babu annabin da ya fi artabu da arna kamar annabi musa hmm. ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita da ya je can dan tattuna ba sai sake karo da wani bakin allo sai sake fafatawa shi yasa ba <clears throat> malamai suka tattauna wai yaushe ne ne lokacin da aka yi wa annabi Musa tambaya haduwar shi da Hidir din nan hmm. saboda abu yanda ya fafata da mutu abubuwa ya shiga sarkakiya da yawa da aka yi tambaya wa ya fi kowa ilimin siti shi hmm. Allah ya ce aka yi ba aka bayi ba yi wannan ba sam sam sam kai ka bi akwai wanda ya kowa fa hmm. kai fa an yi ka ne ka san wanda yake gaba Allah ce to shikenan bari a dakatar da kai sai a nuna maka wani karatu ko hmm. aka dakatar da shi aka nuna mishi wani karatu sai da ya kuma da fishi ne kuma ya dauki wasu darussa mai fadi ba na wasa ba shi sa qur'ani kitabul hidaya ce babu abin da a cikin alqur'ani ba ta da wa'azi bane wallahi ya koya maka wani abu yare za ka yi solving problems ɗin kan ka fada endurance ka ya za ka iya in kan samun ka ya za ka yi ka achieve ya ake ya wani matsalar da ka taɓa samu a rayuwa wani ya taɓa shigan irin shi to ya ne ya fita ƙur'ani ya nuna maka ai kuma duk wani abin da kake gada da shi za a ƙur'ani zai gara abin da fi ka kuɗi sarauta matsayi ko mene ne wallahi talaka lafiya abin ai mutanen da sun fi na yanzu cin gaba wannan technology ne zuwa ya hayaniya ne kawai tun annabi suleiman yake magana a iska zai magana a iska can kana can kaji ba shi yanzu muke amfani da namun telefon ne to mara waya ba ba jirgin na yaushe ne fito tun lokacin annabi suleiman za su tafiya kawai tashi suke su kafin su a sama tuntuni duk wani ci gaban da yanzu akwai shi to bai kai na da ba manyan gidajen da mutanen fir'auna suka zama kai wani gida waye yake yin shanzu ya kattun mutane da aka yi suna yin shanzu hadda tarihi da aka hada na karya irin adawa ce wai ba ade daya tsayin shi ya kai daga nan zuwa yaya wai in an haifi da jinjiri aka haifi da aka zo daukan shi wanke shi za ka ce za a yi wani abin nan ne ga katon mutum malam ba na wasa ba in ɗaya kuma ya mutu daga cikinsu in za ka tona rami wai kama wani project da aka ba daga wani gari zuwa wani gari saboda tsayinsu to amma da wani isra'iliyat ne khurafat ne <clears throat> saboda manzo Allah faɗa cikin hadisi yace kowanne ɗayan ku zan ya mutu in zai shiga aljanna sai an mai da tsayin shi zira'i 60 irin zira'in annabi adam kenan tun daga lokacin annabi adam irin wannan tsayin sai ake yanke mutane ji manzo Allah ake to kun kaga adawa ba sun fita lokacin annabi adam bane su dai ka bar su dai akwai samuda da qur'ani ba mu labari hmm. shi sa ko ko haushe sun yi ga mutum kato da sai ce kai ka an ba samude wallahi suna da karfi ba na wasa ba don su samuda dutse suke yin gini da shi idan za su yi ginin su in suka yi gidan su in ɗayan su zai bar gari na kwashi gidan shefe da bai shi ba ba wai zai zai a ba sai da gidan kamar nan in a ce ɗaya ne sarkin garin nan in zai canza gari sai kwashe garin ne ta bisa shambaci to kaga suna da ƙarfi ba na samu a Nijar ko to sun kusan gari ko eh. a gari kacci suna nan so Allah yana halittun shi da yake so to bari Isra'il <clears throat> su ne mutanen da suka zauna da annabi Musa sannan annabin Allah Isa dan Maryam ya zo ya gaji wasu bangare daga cikin su sha bai sha da bai ji bai Allah ya daga shi saboda su ba mutane ne masu tarbiya ba da yawan su mugaye ne alaƙan su da annaba kisa kisa suke ma annaba su yanka annabi su yanka shi zato su zarafe shi shi da Allah yake cewa ya bani Isra'ila ya ku 'ya'yan banu Isra'ila ya ku uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'ima wanda ne muku wa aufu bi ahdi hmm. kuma ku cika alkawari na ni'ima da ne muku Allah ya ce mun turo annaba da yawa a cikin ku Allah ya turo annaba da yawa a cikin saboda haka wa aufu bi ahdi ku cika alkawari da kuka dauka idan kuka cika ufi bi ahdikum nima in cika naku alkawarin wa iyaya farhamun ni kaɗai za ku ji tsoro na hmm. ba a haɗa tsoron Allah da wani ƙato an gane ko Allah su mata ce wa aminu ku yi imani bima anzaltu musaddiqan da abin da na saukar kuma abin nan da na saukar musaddiqan yana mai gaskata lima ma'akum abin da yake hannunku wala takunu kar ku kasance awwala kafirin bihi daga cikin wanda suka fara kangarewa wannan abin da muka saukar littafi alkur'ani abin da aka saukar da yake hannunku akwai attaura akwai injila akwai zabura alkur'ani da ya zo kuma Allah ya ce to abin da na saukar wa ne muhammad ku gaskata shi kuma abin ya zo yana mai gaskata abin da ke tare da ku kar ku zama daga cikin wanda za a fara zargi sun tawaye alhali ku kuna da ilimi kuma kun karanta zuwan annabin a cikin littafin hmm. yace wala tashtaru bi ayati samanin Kalila. kar da wani abu na duniya dauke muku hankali ku canza ayoyina da wani abu na dan wani abu da za a baku dan tabanni kadan dan dinari wannan wazi Allah yake yi ga duk dalibin ilimi malami abinda ka sani kar a baka wani abu ka canza kar ka je ka canza kuma ne birabirin ki ne ke magana kar karbi cin hanci cin rashawa saboda an jarrabe su da cin rashawa yahudawa suna cin rashawa inda ba ka tunani sauraka kar ku kuskura ku karbi birabirin ku canza asalin abin da yake na tabbar in manzo Allah ya bayyana karku ku ba da labarin cewa ba shi bane ku fito ku faɗi shi ne domin su yesu suna tattaunawa akwai lokacin da yahudawa aka ji suna tattaunawa bayan wanda suke zuwa majalisar manzon Allah sai bani ya dawo sai ake cewa in ci ko baka gaya masa shi shi din ne ba ko sai a ai shi ne abuna suka tattauna su ne su wannan shine annabin amma ba za mu bayyana ba shi sa ya ce sun san shi hmm. sani na keke da keke sama da ma da suka san 'ya'yansu haka Allah ya faɗa يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله يتي سن san shi kamar da suka san su kai sama da a wani bangare daga cikin su koyewa suke saboda son rai saboda son rai sai sallah ya yi tsine musu ya fushi da su amma suna tsara jahilai ne galibi su 'yan mafalki ne wani da ya tashi kawai ya ja wani rumfa ya sa kendo sai ce shi ma abin nan ne profet ne Ta yi ta dandazo sa taro gobe za fara bada kudin bai kwana tara kudi jibi za ka fara gan shi ya zuwa mota kudin ku ne zai ta mokariya to saboda haka Allah yana jan su kar ku ɓoye siffansa don an ba ku wani abu ya ce wa iya ya fatta ƙuwun hmm. ni fa za ku ji tsorana ba ta akid ne wancan farhabun Fattaku duk tsoron Allah ni kadai in an ambaci Allah jikin ka zai fara margargata farhabun kenan kana mai tsoron Allah subhanahu wa ta ka ji aya ya ratsa ka doka na Allah kamar da Allah ya faɗa mana suratu abin nan ko anfal ko innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajadat innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajadat qulubuhum wa idza wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sadat زادتهم إيمانا وعلى, وعلى ربهم يتوكلون بنجي يتي مؤمنين كيركي كوي إنما المؤمنون سواء مؤمنين وانا أداة نينا خسر ko kasar a balaga ke wancan nahu innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah sune wanda in an ambaci Allah na'am wajilat qulubuhum kulub din sai ka taya birkiti na'am an bato kawai ba wai za tu lait alaihim ayatu zadatuhum imana ana karanta ayoyin kuma sai ta ƙara imani wa ala rabbihim yatawakkalun suna mai da al'amari ne ga Allah subhanahu saka birkicewa da zuciya take yi shine Allah yake ce to ni kadai fa idan zuciyanku ta ji al'amari da ku dawo gare ni ku ji tsoro na saka ni kadai za ku ji tsoro na Allah ya ce ni wala talbisul haqq talbisul haqq bil batil wa taktumuna al haƙƙa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'as raki'in Allah subhanahu wa ta'ala yana wa'azi da Yahudawa da musulmai masu ƙur'ani a Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batili coge kenan hmm. algush kenan nassin hadisi ya zo da wani siga annabi ce man gashana falaisa minna duk wanda ya mana algush baya cikin baya cikin mu ha'ini ha'in cike to nan talbis yace wala talbisul haqqa karda kuskura ku jirkita gaskiya da ƙarya idan kuka haɗa gaskiya da ƙarya sai ku tura ƙarya sama sai ku ce ita ne daidai Allah ya hana kuma ka gana shigan kowane rabu Ƴan kasuwa suna yi masu abubuwa da dama sai da kaya suna yi masu sai da karafuna yanzu har masu mashin masu mashin za su sai da sai a jami'a ta fenti wani fenti suke ho a leda sai ganta sabi galgalgal masha Allah ga waya handset din nan aka ce a nan maraba tsohon waya fitik za zo da shi within short period of time za su canza shi everything na shi a sa kwale ya zama kai kai yana kyalli za ka sabon waya duk Allah ya hana wannan cutar ka gaya mutum wannan mara kyau ne kaza ne kawai in zai saya saya mai saya mai saya Allah ya hana duk wani abu na damfara Allah ya hana yan wanki Allah ya hana yan 419 Allah ya hana Allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil karku hargita ku jirkita gaskiya da ƙarya bayan nan kuma tabtumul haqqa ku ɓoye gaskiyan kuma kun santa in ji Allah wa antum ta'lamu kun fa san gaskiyan kuma gaskiya ne me yasa kuke haka na'am Allah ya ce bayan nan akwai maganin wa'annan abubuwa wa aqimus salata ku yi sallah kowane ibada kowane addini akwai sallah a ciki na'am addinin da ya zo a baya kafin zuwa manzo Allah akwai sallah annabawan da aka ba su a suna yin sallah sa zo da ka zo kai na wake wake yana tsalle yana kiɗi ya shi addini shi kento addini a karkace sa ne ku tsayar da sallah wa'atu zakata ku bayar da zakka na dukiyanku kuna da kuɗi da ya kai tun da nan dai masha Allah amma dai abin dai ba a ittifaki wuri zai ba akwai masu kirge da abin da ya shafi gold akwai masu amfani da silba na yi azurfa da zinari ke dama shi gold zinari sai mai gida ɗin shi guda ashirin ne shi ne lissaf sa da zai kai zarka shi kuma wancan ɗari biyu da kuma duka ƙur'ani ya yi maganan su ne duka biyu ce a da zakka hmm. to nan galibi an fi tafiya a kan su suna tafiya a kan gold ne gidaɗin sai zaman to gurin almost miliyan goma sha bakwai da wurin dubu ɗari uku da sittin da wani abu 17 miliyan a bawancin shi ba kwanakwata ba dubu ɗari tara ne da samani kaga kamar kano yanzu su galibi suna tafiya wannan girki suna amfani da silva ne kana da miliyan da za ka fitar da zarka miliyan ɗaya kuma ga rubo dinar in kana malikiya ne ana kaga sadaki dubu ashirin kenan da wani amma a gold wanda za a fitar da masu amfani da gold 17 miliyan suna fitar da ya kai nisa kaga ana maka maganar dubu ɗari biyu ne da wani abu za a ba da sadaki saboda haka kuma ba ci da ya zo ce dole a ɗauki ɗaya da aka tashe sa da yawan wurare ko wani program da muka tafi na harkar zaka a sokoto ina daga cewa suka yi tambata wani ne za mu yi ba amsa da gaskiya cikakke da muka yi samu kawai abin da muka fahimta inda ku jagorancin ku suka tafi a kai in kwa da kwamitin zakka wani za su yi a baya zama muka kalla abin da kyau da irin basira me ya fitar da zakka ina ga taimakekeniya ga talakawa amma a ce misali a cikin environment ba dole ne ya zama samun mai 17 million ba akwai yadda za a yi kai mai 17 million fa sayan girga ba da jar da jar amma ɗan miliyan ɗaya miliyan biyu sai su da yawa to shi sa ko muna mu kwamitin ma a local government na daga cikin shugabannin muna muna tattauna ni muna son mu rinja da silva ne kawai ba sau da rika taimakawa al'umma kawai na fitar da yawa a rika ba al'umma suna rika amfana da ba a ce sai ka da miliyan goma sha bakwai to amma galibi a yanzu so fashe za ga ake yawan fitarwa daga mina amma akwai other state din da su ba su tafiya a wannan ko ba babu wanda zai fi zarge su wannan shari'a ne to Allah da ya ce a fitar da zakka ku ba ku yi sallah ku fitar da zakka warka umar raki'in ku yi sallah da jama'a da suke yin sallah sai da ga jama'a ke yin sallah sunan su musulmai yana daga cikin ma'auni in an ga mutum yana yin sallah yana kallon alkibla yana sallah ka ce mishi kafiri wannan shi ne ka'ida sai Allah ya ce أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين بنجدي سبحانه وتعالى أتأمرون akwai abin mamaki yanzu za ku rika ba ma mutane umarni ne bilbirri su zama mutanen kirki su yi aikin kirki su bi Allah wannan zargi ake wasu wa'azi yana daga cikin ɗabi'u ta yahudu za su zo su faɗa ba masu ba su aikatawa za su faɗa ba za su yi ba shi Allah yake zargin su yanzu za ku zo kuna umurtan mutane da aiki na biyayya na da'a amma kuma ku watan sauna an fusa ku ku kyale kawo ku ki ba wai su manta da kansu ba annisiya na nan kyale abu ne ka bar abu kamar yadda Allah ya faɗa a can da yake cewa ولا تكونوا كالذين نسوا الله لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الله يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك humul fasiqun a yau ma'ana kar ku kasance kaman wa'anda suka kyale Allah suka ki su bauta wa Allah kuma Allah a yau zai kyale su saboda baka jingina nisiyan da Allah subhanahu wataala na'am barin su ne sa kalmar mantuwa ka bar abu dawa mantuwan ka manta ka bar abun ne sa ka bar abu yana ya dauka iri biyu deliberately na'am da gangar ka bar abu ko kuma an sha'afar da kai kabari to nasu nan liberty ne bari ne da gangan a ta amurunan nasa za ku ba mutane umarni kuna umurtan mutane da aiki mai kyau bilbiri aiki mai kyau watan sauna an fusa ko kuma kun kyale kawunan ku wane irin tuka da warwaya ne wannan kuma an tubta lunar kitaba kuna kuma karanta hukunce hukunce littafin ku Allah ya ce afala ta kira ba ku da hankali a can so sortu safi Allah ya yi wannan zargin يا أيها الذين آمنوا لم تقولون يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قول سكي إيماني lima ta ƙulu na malanta fa'alu me yasa kuke faɗin abin da ba za ku aikata ba haza shi wani aji akwai abin mamaki a ce na'am ai bala'i ne Ya ce kabura na inda Allah ya girma fa abin kyama a wurin Allah an ta ƙulu malanta fa'alu kana faɗin abin da ba za ka yi shi ba ba za ka yi bane ba za ka yi shi ba ne." why why to ba yahude ko ba nasare ko ba isra'ili shine yahudi kenan za su yi wa'azi su faɗa abin da amma san zaga sa za su kuma wurin ɓanna Allah ya zarge su da kuma da suke da nan sifa da Allah ya zarge akan haka a take da yake zaune a nan babar ki ba abin da za ki yi wa'azi a kai to ki tabbata ki san me za ki ya fara za ki fara abin da za ki aikatawa ko in an miki jarraba ba za ki ya dauka ba ku riƙa lura da wani abu da yawan mata masu wazi ya yi duk galibin kwankuna wazi da yawan mata masu wazi ba su fiye shiga deeply ciki-ciki a kan abin da ya shafi yin biyayyen gidan miji wani lokaci ko maganin kishiya haka saboda ramar an taɓa su zagar raunin wurin zagar raunin ta sai ga kuma ba girma ba girma ka gama ka gama ta zage-zage a gidan kuma ta fita da hijabi da nikan na wa'azi da sauransu ai ko maganar da malam kabiru gombe faɗan nan ai an ce ya faru da gaske ne wata mata yanzu tana wa'azi take ta barazana ke kishiya ke kishiya menene kishiya ke addu'a kawai na kirki ta zo. ai ba wani matsala a ciki kaza da kaza za ta zauna a kanki ne ta ja aya ta ja hadisi an kare karatu aka ce wata mawata ta ce ayya ashe shirin da ne ban sa cika ba shi ke mutumin kirki ne ai da na saka da ban bata kana lokaci ba ta ce me faru ta sha ni kishi yanki ne sama da kusan shekara biyu ke na kin faɗa miki don na ga wala aka ce sai ta ba faɗan wannan magana malama fa yanzu ki wa yanzu yanzu ga hijabi da niqabiya aka yi ta asibiti wacce ba ta zuwa asibiti ta farfado sai ta ce kin zo ki sake ƙara sani ne ki ce a ki hakuri malama wallahi ban ma san mijinki ba ban taba sanin shi ba to irin wannan da ta da ciki sai na guda ya zo saka abinda ba ku yi wallahi ku hakura ma ce akan maganin matsalan kishi duk barazana ne mace ta maka amma wallahi tallahi ba gaskiya bane duk abinda mace ta ga maka za ta faɗa maka ne kawai musamman me dalili kawai jarrabawa kai musu jarrabawa ne in ba jarraba ba za a yi mace kina da 'ya'ya suna gidan aure har sun haihu wadda miki shi yarinya ko kuka fada kuna dande saboda Allah kuma amuran ta zo na killa bata girmi yanki na biyu ko na uku ba waye magana ta ce waye na ruwan su waye aka kishi to amma suna da gaskiyar su fa a gidan manzo Allah an yi ai ko ba yi ba Umar yazo yana tambayar sa Hafsa wai kuma annabi kaza ce kwarai ku yi kaza ce yi eh, ba mijinmu ba ne ni kuma uwanka ne <laughs> haka Allah ya faɗa ai duk mata annabi uwar kowa ne su ma su wadda sun shiga ciki ba mai iya musu sai wai babban goro aka ce sai ne yawa kaga da suka rikita gidan annabi ai kaga abin da ya faru ai ai Allah ce a gaya musu mm. tun daga kan mala'ika jibrilu hmm. har ƙasa da duwani mumini duk sai ya kawo agaja kan mata to ka san mace matsala ne kuma yadda ka ji Allah ya faɗa na ka kyale kawai wallahi ta kuna maka wuta gida kawai ka kyale ta sai da addu'a Allah ya ɗaukake mu a kan mata yawwa addu'a kenan ba ka ba wani barazan da wani zai kana barazan sai ta sa ka gagar kwanan gidanka kuma ga kila shek kuma alaramma a gara ma ya fita ba hula ce lafiya sai bai ma san ba hula kan shi matsalan gida ke nan kaga mutuna cika baki ya fi kai matar shi wala kawai ka ji shi ne amma in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu matsala na gida ke fita mata su sa shi a gaba kuma su yi mitin su tura Fatima ki je ki ce mishi kaza je ki ce mishi ji tsoron Allah bai adalci wai annabi ne fa mata suna da yawa ke Fatima to da su kin shi ne kawai koro iyayenki ɗale su a gida annai bayan suke haka za ka ga na ranar girkinta aisha sayan girki take yi a yi mace yankin a gidan miji ko kodu kowa iya ruwa ne iya fit da kai hmm. ba wanda ya hana ki ki a da ba ran girkin ki ba ki fasa wankan ki wallahi ki duk abinda za ki da ki attract mai gidan ba dai ce ki cutar ba in an samu kuma mara wayo sai ta a da dati mijin ba zai da wurin bayi aisha wanka take yi sosai wallahi arama sai ta sai girki a ɓoye sai ta yi wanka ta fito to mai ranar tana waccan tana gana ba girki sai ohude ai ba girki ne ba sai ce ohude za ki gan shi ko da yamma ɗaki na haka suke majinsu kuma nasi bai sauka ya ce wannan laifi ba ne akwai wanda suka yi tacirun da ban sun aiki fatima ta zo gaban manzon Allah tana faɗan sakwa na kore ta yace ke zauna ke su abinda nake so shi za ki so ai ba zan ha'inci ba In suka zo da kansu suna faɗa wacce na faɗa akwai zainab ba ta ka auren ta sama ba tana faɗa tana faɗa aisha na faɗa eh, aisha wata ce koyon ba farko wanda ta faɗa sai mu zalla ya ɗan karkata ido aka yi ƙilla mata ido ce ke ma kirama ba wasu yi zage zage ba ƙilla mata ido kirama ce ware suna faɗa wannan faɗa yana kallon su amma kar kai ka gama matanka na dambe ka za ka musu ganga a'a kai ne za su maka illa wala kai za su maka illa in ka zo ta dai ma ce ka ai ba ta lafiya ka ka shiga matsala ke amma in maganan ba ke ko ban da ashar su ba su ba su ashar ta haka haka za a haƙuri da mata a yi ta haɗa da addu'a an kana na fila ka yi su juna ka roƙi Allah kansu Allah ka ɗauke kan mata na Allah ta fi ƙarfin su duk dabarun da musu Allah ka ɗauki hankalin su karsu gane Allah ka yi kala duk irin wannan ana yi shi yasa mata matsala mun zalla ya ce ya halarta kai matan ƙarya ƙarya dai haramu ne amma akwai ƙarya da ya halarta za ka ma matanka in za ta sa ka gaba kai mata ƙarya ga sallah na zuwa wani yanzu mai gida na tashan kare ne to ranar sallah ya kusa sai ka nemo wani mai sai da yadi sai ka ce zo gidan sai ka ce ta duba wani zani ne yafi kake so ta duba zanin da ya fi tsada irin lais na dubu ɗari biyar na zo da shi shi kike so ce eh sai shi kuma nan sai ka dan taka mishi kafa sai ce amma wannan na wance ne za ka yi yanzu dai za a tafi na zo da shi za a kawo irin shi kullum ka yi waya ko ka ganta sai ka sa ko ba batu a wayanka ka sa a kulli <laughs> ya labarin wannan ya yi suna zuwa hanya ma samu matsala haka za ka yi ta yi hatta manta wallah an ce ma mata haka ba baka sa ma Allah ba saboda in ta maka tina za ka shiga damuwa ne kawai sai ta rikita maka gida yayanka su ki maka biyayya ta kunna maka wuta gida yayan ka sai su makaki maka biyayya yanzu Allah ya samu dace saboda haka iyaye wa ji tsoron Allah dan Allah a gyara a gyara a gyara Allah subhanahu wata'ala ya ce wasta'inu bis sabri na'am na'am ka karanta na'am Allah ya ce wasta'inu bis sabri mm. isti'ana shine neman agaji da taimako don cima nasara to nasarar da za ku nema ku samu shine za ku haɗa da ku yi haƙuri ku nemi agaji da yin haƙuri wasara da bautan Allah da yin sallah saboda sallah nan yana da nauyi duwanda aka ce mishi ya haƙuri to fa akwai matsala shi ya samun zan Allah cikin hadisi ya sifanta haƙuri da haske na rana biya saboda ta take yi saboda haka ku nemi agaji da yin haƙuri tare da bautan Allah da sallah wa innaha lakabiratun al'amarin haƙuri da bautan Allah to abu ne fa mai girma amma ba kowa ya san wannan darajar ba hmm. wani a samun shajara ba zai haƙuri ba a gawa sai sai illa alhashe sai ga masu tawadu masu mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala to su kan ba sa samun matsala wannan Allah ya gaya maka sirrin ne za ka ci nasara a rayuwanka ka yi haƙuri amma ba kowa ke iya daure a kai ga haƙurin ƙarshe ba sai masu tawazu masu tsoron Allah kuma duk wanda yau kaga zama wani abu tambaye shi tarihin baya ya faɗa rami ya faɗa gota ya shiga nan ya shiga can, ya shiga wannan ita ce ka'ida kuma duk wanda ga ya nemi ya ji daɗi lokaci bai ba wahala ne zai shiga in ka gana tabu da police da wani a ce ya yi rum da wasu abuwa to ya nemi jira lokaci da kuma yin sanda ba su ba shi ba to ka ga ko ba da na ce police zo ne banka sai Allah ya ce ni الذين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الله سبحانه وتعالى يجي masu khushu'i din nan da Allah yake magana na'am su ne masu mai da lamari ga Allah su ne masu son Allah su ne masu girmama annabi Muhammad da maganganun annabi su ne masu takawa su ne masu komai wanda Allah yake su na'am kuma su ne wa’yannan da na wa’yannan da ya zunnuna annahum hmm. zanna anna mu suke cewa na larabci yaƙini wa’yanda suke da yaƙinin cewa annahum mulaqu rabbihim za su gamu da Allah to kaga ba za su yi wasa ba wa annahum ilayhi raji'un kuma sun san cewa sun mutu wurin Allah za a mai da su to saboda haka ya bani Isra'ila ya ko yan bani Isra'ila duk wannan wazin Allah yake muku uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'mar da Allah ya muku mana hmm. ku tuna mana wa anni faddaltukum ala al'alamin na daga darajar ku akan sauran al'umma ai to me ku kuce ni ma Allah ya ce wato ku ji tsoron yawman na'am wattaqu yawman la tajsi nafs تسكن عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله يتي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نعم akwai wata yini na nan na zuwa wannan yinin wata rai ba za ta iya amfana da rai wani abu ba kamar yadda can ya gaya mana ko la tamliku ko يوم shai'a تملك نفس لنفس شيئا والأمر والأمر يومئذ لله wata rai ba ta iya mallaka ma wata rai komin saboda haka ku ji tsoron wannan yinin da wata rai ba za ta amfani wani rai da wani abu ba kuma wala yuqbalu minha shafa'atun mm. ran nan a ce an ba ta dama kai tse kawai a karbi ceto haka kai tse ko min ha adlun wala min sarin ko a gabi wani fansa a tsallakar da ita ko mm. wani abu wannan bai yiwuwa ba sam sam sam agaji babu sai Allah ya bada izini ban sa ka taimaki wani babu sai Allah ya bada izini ceto kai sai ka ci zaka ka ce ga dama bai yiwuwa sai Allah subhanahu wata'ala ya bada izini saboda haka yan uwa masu girma wa'annan ayoyi duka suna nuna mana girman Allah subhanahu wata'ala da kuma cewa aiki za yi a gaban Allah don ka sami yardan Allah kuma ka kai ga manufa hmm. jigon abin da ya karanta da wannan ayoyin bautan Allah da haƙuri na daga cikin ababen da yake sa a samu nasara a rayuwa kawai sannan kuma mutum ya zamanto ya sifantu abin da yake faɗa kuma ya aikata fa nahnu naktafi bi hadha insha Allah anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana awa ɗaya ke da muka yi daidai za ba kana kalla muka zo da ruwa eh that's the problem yanzu za mu saurari tambaya da yan uwa suka yi mu amsa abin da muka sani wallahu a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullah tambaya ta farko mai hukuncin ba zan kira mai haɗa faɗa idan aka zo kuma aka tsare shi sai ya tarar ƙoƙariya menene hukuncin anamimi kenan ake kiran wannan manzalla kuma ya ce anamimi baya shigan aljanna ba baya shigan aljanna qattat baya shigan aljanna na'am haɗa hada wuri kenan musifa kuma anamimi duk suna under classes ne na munafiki mm. an gani saka ba sa shiga aljanna aikinsu kuma lalacewa ke ba a aikin aikinsu an yi wacce bai da kyau na ta tambaya ta yi miji ne yake da mata biyu sai ranar girkin amarya bai zo ba sai amarya ta ba shi abinci mai hukuncin shi ok ranar girkin amarya eh. bai zo ba sai uwar gida ta ba shi abinci to wannan kawai su yi sulhu don Allah tsakanin su su yafe wa junansu tun da abinci ne kawai ko domin ya halarta mutum ci abinci a ɗakin matan shi ko da ba girkin ta ba ya inganta ne muhammad na yin haka akwai lokacin da wata ta taɓa fasa plate a ba ta yi manzan Allah saboda ɓace da ina aisha ya tafasa musu kwano mazalla ya ce ai wani bai fi wani ba sai an biya sai da ba laifi ba ne kuma mazalla yana kewaye ɗakin mata yan shi ne shiga yana iya cin wani babur ko mu ga ta gaskiya kawai su mata kawai su gyara ne mu ga ta gaskiya kenan aran ma hmm. amma mata kana da mata biyu ko uku ko hudu ka zo ka gaishe safe daya sai tana sai dai maka dan su. haka sai ko ta dan ajiya ta dan baka wani na dan kashewa to kaga kullun ɗakin ta zaka rika dan tafiya ko da ba gaishe ka ba saboda rai yana rika bin wani abu wani lokaci kuma wani lokacin dauriya ne fa amma mata su ji tsoron Allah su daina abin da suke akwai abin da mata suke mara kyau mata sai ka gama tana aika yara suna samun kwai ɗinnan bawon kwai a wurin masu shayi da ake fasa a leda a zo da shi ko mata izmir ya zo ranar girkinta ya fita ba matsala amma in ya tafi yana ɗakin wata daban musamman yadda ya uwar gidan gwani su bata mata rai sai kowa na farfara sai ta fito da shi wani suna sharewa sai ta mai gidan ne kawo mata jiya kuma wata sai ranar girkin ta ne sai ta fito da shi da safe sai ta fita don a ce in ya zo ɗakin ta yana kawo mata kwai da su takardar tsiran nan a ce an yi ɗakin na kawo mata wani haɗa fitina ne dala ku daina haka bai da kyau amma taɓa samu wani wanda ya maganin wata wai kullum sai ta yi haka sai ranar girkin ta sai ta fitar da su takardar nama da wasu kasusuwa na kafan kaza da menene ta share ta zubar ta da fitina uwar gidan kuma shi remain calm ba ta yi faɗa ba wani rana mai gida sai fahimci abin da yake fahimci to shi kenan sai ta rasu ce ya kamata adalci dai Allah ta yi adalci ce haka mm. saboda haka ke ke haƙuri wani gida na kan zuwa da nama ɗaki amma kaga bai zuwa da shi eh. ita ta ja makanta tana zuwa da ɓawon kwai da saka dan tsire ya wani rana ya zo da kwai katon katon da kaji aka yanyanka kasu aka gyara su aka zo shakwali a gidan yana dawowa gida sai ce wannan duk na uwar gida ne sakamakon da a baya ya hayance ta eh, wanda ba ba ta ta fito ta karyata ai sai ta fara bala'i ita ta yi ne ba uban da ya isa ita mene ta wace ki kaga wanda yayi daidai ai yayi daidai gobe ba za ki yawware makar ya koma kanta kenan gobe ba ka sake ba saka ba makirci da Allah ya gidan miji ku je ku ta haya nan ku nake shama ban da dandaban da zage zage wallahu alam ayi hakuri yayi laifi a nan amma laifin ba na amma Allah ba ya ba matan hakuri me yasa yace abincin ya je in ba ta yi girki ba ce da Allah ki gyara ba ke girki ne ba in ta iya ku ce to ke na yi kuskuri amma ba a ce Allah zai kama shi laifi insha Allah na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya saka muku da alkhairi amin insha Allah tambaya ta ce malami ke ne rantsuwa akan ba zan ƙara cin abincin wata mata ba saboda mun samu matsala to yanzu sai aka bani hakuri shin idan na ci abincin zan yi azumi ne ko kuma zan iya ci tun da hakuri aka bani <laughs> ai ko a baki a guri ko ki sauka da kanki dama ai annabi ya riga baki cewa yi duk wanda ya yi rantsuwa akan ba zai wani abu sai wani abun kuma alheri ne to ya karya rantsuwar ta hanyar kafara za ki kafara na'am an gane ko wannan shine shari'a an baki a guri a barazana dai kina son ki cire dama ta ga killa wani abubuwa ne ya girma kai sai ce an bata hakuri ki hakuri ma mun kara miki hakuri ne ki kafara na'am to wannan dai ban gane tambayan nan ba saboda cewa ta yi malam don allah a yi mana addu'a ina bin bashi a hannun mutane sun ƙi su bani gashi ni ma ana bi na bashi ina so in biya to ai mata addu'a Allah ya biya tabbas ya inganta in mutu ana bin shi bashi ya yawaita addu'a da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sahala masa ya biya don bashi bala'i ne yan uwa idan mutum mutu da bashi ba wallahi akwai matsala matsala baya ma mutumin da ya mutu shi sallah amma ba laifi ne ya biya sallah amma ana ɗaure mutum da ya kabari hadisi ya tabbata cewa sahibu daini maglu hmm. inda kabari la fuku illa qada a din aw kama kala sallallahu alaihi wasallam ba abinda zai kuce shi sai ainihin me sai wannan bashin sa kuma ana iya Eh, mai wanda ake bin shi bashi wanda suke bi suna iya yafe mishi duk addini ne ya da haka mutum bai da shi ka yafe mishi in kuma bai da shi zai baka a sake sa wani lokaci shi yasa Allah ya ce eh, idza qada eh, mimma idza tadayatin bidani faktubu hmm. in kuna mu'amala to ku rubuta ana rubutawa ne saka Allah subhanahu wa ta'ala hore miki hanya ki biya da ke da sauran al'umma ku ne za su ce ba su abin bashi har malam bashi ya ce bashi hanji ne kowa fa bin shi to Allah ya hore mu kowa ya biya masha Allah wannan mai tambaya ta ƙarshe ta ce yana da kyau a bai wanda maman shi ta rasu a ba ta kayan marayu ba baban su ya rasu ba to shi abin da yake na maraya mareci maraya ya fito ne ga ainihin asalin wanda ya sauki nauyin ka ba su nan kuma mas'uliya yana hau kan iyaye ne kuma iyaye kamar uba uwa da ke aksa idan misali uba ya rasu ba mai iya ci gaba da wannan ɗawainiya na wannan yayan to yara marayu ne amma idan suna da babban wa ya zama ubansu kenan sai ci gaba da ɗaukar nauyinsu yana musu kwanatu su ba a sasa marayu kuma ko kuma suka kai girman balaga suna iya neman komin da kansu to su ba marayu ba ne kawai ta katuwa ta zo ta ce ta marayu ne ya ne bayan tana gidan miji tana da miji ko don baban ta harsu ba kawai don baban kasuwa mun mashi ne marayu ba a'a da wai ne na more rayuwa a samu wanda ba ya iya maka shi ya sa harkar taimaki kenan ake sa hatta mata wanda suke zaurawa mm. wanda ba su wanda zai rike su da kuma wanda yake zane babu hanyar da zai iya samun wani abu ba wai kawai a ce ko uba ko uwa ba kaddara yanzu uba ne ya rasu sai uwa Allah ya bata wani sun a ce ta da haya ta cigaba da daukan wanda ba a kiran su marayu sai kuma ya to uwan ta rasu ba mai iya kuma ci gaba da kula da su ko babu kuma su ma marayu ne dukkan su fukara ne ai ta mai dukkan su Allah ya dace da wallahu a'lam sosai sanarwa ƙungiyar kudin idan mai suna nurul jama'a ta bá mara yìí dúgbò bí